gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta gaji manyan matsalolin tsaro da suka haɗar da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da fashi da makami a kudancin ƙasar, rikicin makiyaya da manoma a jihohin tsakiyar Najeriya, matsalar barayin shanu a yankin arewa maso yamma. Amma an yi itifaƙin cewar duka waɗannan matsaloli babu abin da ya fi ta da hankali kamar tarzomar 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabas. Jim kaɗan da rantsar da shi shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin mai da cibiyar ba da umarnin yaƙi ta Najeriya zuwa Maiduguri kana daga bisani aka ɗauko babban kwamandan dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi manjo general tukur buratai aka naɗa shi babban hafsan mayakan Najeriya tare da ƙara masa mukami zuwa Laftanar General aka kuma ba shi umarnin kawo ƙarshen wannan yaƙi cikin watanni uku. To bring the Boko Haram criminality to a complete stop, I issued several directives covering the reinvigoration of Operation Lafiya Dole. Babban hafsan sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ya ce don a dakatar da duk wani aika aikar 'yan Boko Haram a gaba ɗaya. Ya ba da umarni na ƙara ƙarfafa aikace-aikacen dakarun ƙasar a shiyar arewa maso gabas. to block all access in and out of the Sambisa forest in order to tighten the noose around the criminal. Ya ce kakkatse duk hanyoyin shiga ko fita daga dajin Sambisa don a takura kai kuma 'yan Boko Haram ta hanyar mai da herkutar shirin yaƙi na lunduna ta uku na sojan Najeriya zuwa Damaturu da kuma mai da brigade na 27 zuwa Buniyadi kana da kuma tattara kayan aikin soja a Damaturu da zumar karfafa wannan fafatawa mai take Operation Lafiya Dole. Very inaugurated Operation Lafiya Dole. a nasu bangaren kakakin hedkwatar sojin saman Najeriya, Group Captain Famu Yiwa ya bayyana min cewar suna amfani da kuraman jiragen nan marasa matuka wurin kai farmaki. Muna amfani da jiragen saboda dalilai guda biyu. Mu tattara bayanan sirri kan kai koman 'yan Boko Haram da da waɗannan kuraman jiragen da ba su da matuƙa a cikin su suna kuma kai farmaki daga nesa saboda suna ɗauke da manyan makamai. Amma dai a gaba ɗaya mun takaita sannan mun takura kai koman 'yan Boko Haram kuma wannan fafatawa ba wani abu bane da za a ce an kammala shi a dare ɗaya. Dr. Muhammad El Nur Dongel ƙwararre ne a sha'anin tsaro da yaƙi da ta'addanci a jami'ar Maiduguri. sai an samu intelligence an tattace ina inda Boko Haram suke ina suka buya akwai bulamomi da hakimomi da sauran duk sun fi inda suke yaran nan. General Abayomi Gabriel Oloni Sheken shugaban baki ɗayan sojan Najeriya ga abin da yake cewa dangane da wannan fafatawa. Um, Yanzu dai wanki ya ƙare saura ɗauraya. Mun gama wannan yaƙi. mun gama da su. Masu sharhi na ganin cikin shekara ɗaya da ta gabata gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi rawar gani a sha'anin tsaro kuma kakakin hedkwatar tsaron Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar na ƙare shan wannan alwashi. Allah ya yarda yadda muka ba da ƙaimi kuma muka yi cin nasara a wannan shekara na gama da su to insha Allah Allah da zamu gama da su completely. Wata babbar matsala yanzu dai shine matsalar 'yan gudun hijira da ta'addabi jihohin da ke makwabtaka da inda ake wannan tarzoma. Na tambayi gwamnan jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar ko ta yaya wannan abin ya shafe su? Mafi yawan mutane idan sun baro ainihin filin daga wurin farko da suke tunanin su zo shine jihar Bauchi. Ya zuwa yau inda a ce Bauchi tana bunƙasa inda aka ɗauka za ta bunƙasa ne ba tare da ƙarin mutane da ta samu ta fannin wannan 'yan gudun hijirar ba da Eh, ruwa lita miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyar da zai wadaci garin bauchi amma a halin yanzu inda muke garin bauchi saboda bunƙasar da ya yi don wannan shigowa da aka rika yi yana buƙatar lita miliyan ashirin da biyar na ruwa to da ire-iren wayannan Ah, mu a wurinmu ta nan ne muke wahala wa wannan masifa na Boko Haram. Duba da yadda tarzomar Boko Haram ta kassara shiyar arewa maso gabas, yanzu 'yan majalisar Najeriya na ƙoƙarin kafa hukumar raya arewa maso gabas. Sanata Muhammad Hassan ɗan majalisar ne daga jihar Yobe. saboda halin da muke ciki yanzu dole ne a taimakawa mutane ana cikin hali ana cikin wani yanayi akan wannan shi yasa ga ita kanta daga nan mu 'yan majalisu aka yi wannan tunanin na kawo wannan ma'aikatar ai ba wannan ma'aikatar ce ta farko ba in ka kula akwai abin da ake cewa na anan Niger Delta development to kaman irin wannan din ne ƙasa ne ga kowa ya san halin da wannan shi'an namu aka shiga shi yasa aka yi tunanin a kafa ma'aikata makamancin wancan Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.